babul muhammati bai mai bayani akan al watan rufashe sunan ke za a kawo suna rufashe to mi kasa a kulla babi ga irin wannan wanda ya kasance za a samu rajulun kala rajulun ko kuma sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum ya tambaye manzo Allah to abinda amfani sanin irin waɗannan don a gane cewa wani da an hakawo rufahe mai daraja na babba ya kamata a san ko wani na sannan kuma da an haka rufahe ba mai daraja ba ne kila shi a cikin munafikai ya kamata ka san koya saboda kakka ɗauki wanda ba munafiki ba ka ba shi sifa ta munafiki sannan kuma watan rayuwa na son duk abin da aro ta gane bayanin ko wani irin abu na to don haka maluma sun hakulla wannan wannan akwai gani ibn sa'adin shi fara rubutu akan wannan baya gare shi sannan kuma su maluma suka zo irin su ibn bashkawala sun yi rubutu akan muhammatu. akan mufhamatu sannan shi ma wannan nawi ya ta hadu sanya ma al isharatu fil mufhamati to shi na ce babul mufhamati ko a al mufhamatu wa mumhamu karajulin wa mar'ati wa min wa bintin summa ammun ammati zawjun wa zawjatun wa ummu waladi taz'alu ummi salamatin wal abdi ورجل قال أكل أمي الحج ابن حابس السامي وفي تلاها رجلين من أبي رأى النبي رأى النبي رجلا في شمسي أي سار في سابي أديم اللبس وفي تلاها رجلين من أبي خضرد عبد الله أي ما أكابي ومرأة تقال لا تنام فقال ما حول لها مقام سائلة عن كل هيل أزما بنت نبي زوجة بنت نبي زينب تسمى سمي ملتبية عبد الله Kazamini maka tuku min biya lashe wa un muhu atika umar usumana un hutin hibba usumana un hutin un muhiɓan finazana. Ah, Alamu Hamatu, ah, wa muhammudin suna ne zai rufe ka da julinta ka a cewa julin, wamre atin ko kuma a ce mace ra julin wamre wa imnin ko a ce da wa bintin ko a ce diya ammun ko a ce ba san bu uba ko wan uba amma ko a ce ba san bo watan ba san banya ko kuma ta uwa uba ko kuma ta kauna uba ko ya uba zaujin ko kuma ta inda aka ce zaujin wazajatin ko kuma aka ce mata wa ummul wa ummul waladi sannan ko kuma ta inda aka ce ummul waladi to wannan shi dai shi dai bai fassara ba shi zamu fassara duk sura fassara suna tahi wa ummul waladi wannan ya zo cikin hadisi a wannan ummu salma wata mata ummu ladin ibrahim ibn ibrahim ibn ah, abdurrahman Awafin. ta zo tana tambayar ummu sulma ta ce kuntu hudu da zaili na kasance mace niki ina tsawaitar da tuwahi na su ya tsawo kware ban a aga duga duga na ina tahiya kuma ina bi ga wuri wanda kasance mai najisa ne busassa bayan na wuce kuma in je ga wuri wanda kasance bai najisa kuma wuri na tsakakke na sai ta ce ai babu komi inda ki ja zannuwan ki cikin yan kidda inda in sutura ki gido doguwar riga wanda kasance ta rufe har duga duganki ki tahi wajen sallah a ki tahi wajen tahiya ki bi ga wuri najisa wanda kasance busassa zuciya ce bayan ke kare da wannan ki biga wani wanda kasance tsarkake ne to wancan wanda ki bi wanda a tsarkake ya wanke wancan wuri wanda ki bi wanda kasance ba tsarkake ba amma haka na jisa wanda kasance ba danya ba to wannan mata ana ce ta kuma da to shi na ce wa ummul waladi tasalu ummi salamatin to wal abdu shi kuma tan akwai inda aka magana akan abdu shi ma bai kawo shi ba bayani ne na tahe wa rajulun sannan kuma tan rajulun to shi ya koma ga rajulun sai abin ce wa mubhamun ka rajulun wa imra'atin to ya fara da rajulun yace wa rajulun abinda a misalin rajulun watan kala watan daga hadisi wanda an karanto daga Abdullahi Abbasin yace ja a rajulun kama rajulun wani mutum ya miƙe fasa alan nabi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala ya rasulullahi a kullu amin na annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙala ce alhajj kullu amin shin haji ko ce shekara manzo Allah ce manzo Allah ce Allah ya kullanta haji ga dukkanin musulmi sai ya miƙe tsaye ce ya rasulullahi shin ko ce shekara to in baka san watan kama rajulun ba wani mutum na miƙe tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi na ce a kullu amin ko kala a kullu amin alhajju alhajju a kullu amin hajji wajibi na cikin kowace shekara to in baka san ko yana ba ibnu habisin na a qara'un habisin na a qara'un ana ce mishi a qara'un habisin asami wanda kasance madaukaki na cikin cikin manyan manyan sahabban manzo Allah kuma na gaba gaba ra'an annabi ko ra'an nabiyyu rajulan ba ra'ahu ba ra'an annabi manzo Allah ya ga rajulan wani mutum fi shamsa cikin rana manzo Allah ya ga wani mutum cikin rana shi kuma shi na tsaye manzo Allah ya gano mutum cikin rana tsaye ce shin wancan wani na an kace mishi abu isra'ila na kaisaru ya ce mi an muharin ya tsaye cikin rana sai an kace alwashin yayi zai kun shi na qiyamul layli shi ne shi na azumi shi ne cikin rana bai zama bai zama bai zama sannan bai shiga cikin inuwa sai manzo Allah ce a'a ku hore shi shi zamna shi shiga cikin inuwa amma ya cika azumi ne to in baka san ko wani mutum na ba Allah annabiyu da annabiyu manzo Allah ya ga rajulan wani mutum fi shamsu cikin rana in baka san suna ne bai kaisaru a suna ne adimul labsa bai da rikici fi sahabi cikin sahabbai dan shi dai aka ce mai kaisaru cikin sahabbai kuma sannan bayan shi aka ce mai kaisaru kaisaru ibnu tamimin yake bayan haka nan kuma shi aka ce ma abu isra'ila da suna ne da kina ta babu mai irin su shi dai da wannan suna cikin sahabbai kaisaru sannan shi dai da kina abu isra'ila don haka ce adimul labsi sai mi wa ta lahara julani ko wa ta lahara julani shi kuma can cikin ainihin cikin kitabul imani wa ta lahara julani mutum biyu sun yi sun yi gaddama sahabbai wasu wasu suna gaddama a inana in baka san kowane na ba na harko dai ana ce mishi ibnu abi hadaradin abdullahi asunani abdullahi ibn abi hadaradin na ma ka abu maliki tare ka abu malikin ka abu malikin shi ka biya abdullahi ibn abdullahi ibn abi hadaradin bashi shina biya tai bashi yanne mishi bashi bai bashi ba sun haka magardama har sun ka hadu cikin masallaci manzo Allah ji saukin su ya dauka sosai sama sai manzo Allah ya jaye killin kofa tai sai ce mi ka faruwa sai dai shi wannan ka abu malik ya ce ya rasulullahi bashi ni ka biya tai na na shi biya ni bai biya ni ba sai ya ce an daɗe shi dara ka raba biyu ka raba bashin ka ce na raba biyu ya ce kai ko biya shi shi ko kira biya shi ko shi na ce wa fita la harajulani sai manzo Allah ya hito da bayan manzo Allah ya kare wannan lokacin zuwa ta sai hito da ya to sai ce masa habbai to na ya muhorkin lailatul qadari an gwada min lailatul qadari cikin muhorki littashi domin in haɗa muku ita sai ya kasance wasu mutum biyu suna suna ainihin a soke-soke da junansu suna faɗa suna ya to wannan faɗan da suka da junansu wannan ya suka ɗauko da suka ɗauko yaya suka ɗauko faɗa junansu da gardama gardama da suka sai ta sa an ka ɗauke mini sanin layatul qadari to in baka san ko na ba ka abu nu malikin na da abdullahi ibn abi hadarde sai mi wa mra'atin ita kuma wata mata yuqalu wadda an kace za ta nama ba ta kwana wato nan kuma cina cikin kitabul imani yau wajiya a inda manzo Allah ka cewa maha alaikum inna Allah la yamallu hatta tamallu hmm. al-iman zidu wa kusu. to shi na nan a wa mur'atun ita kuma wata mata to qalu wadda an kace za ta nama ba ta bacci fa qala sai manzo Allah ce ma watan kama ku kama mini bakin ku haula wa sunanta bintu tuwaitin haula bintu tuwaitin a sunanta ita wannan mata din dan abinda annan cewa an kai manzon Allah ya shiga cikin gida ne sai isko da Aisha da sauran matattaki ne suna labari akan kai amma kan wance akwai kokari gare ta kwana ta kai qiyamul layli san kuma ta yi tana azumi sai manzon Allah cimiya na kwadi sai muka ce a ah, haula muka magana muna magana akan wata mata wadda kasance tana kwana qiyamul layli ta yi tana azumi sai manzon Allah ce maha alaikum maha alaikum ma tudiquna ku yi abin da kuka iyawa inna allaha la yamallu hatta tamallu inna allaha haqiqa allah la yamallu bai barin ba ku lada in kun kai aiki zai ta zuba muku lada hatta tamallu sai kun kosa kun kasa sannan ku barin samun lada sai mi laha maqamu tana da matsayi babba har shiga har ya kasance iyalin manzo Allah suna labari akan yawan ibadarta sai mi to an gulla hailin ita kuma watan wata mace wadda ki ta zo ta tambaye manzon Allah an gulla hayalin in baka santa ba asma'u asma'u asunanta ko asma'u asunanta bintu jahshin ita ce ta zo ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gulla ha manzon Allah ce mata huzaifir satan fata dahiri biha fa qala kaifa atadaharu biha fa qala subhanallahi tadahiri biha sai bintun nabi ita kuma ta bintun nabi can ga hadisi na kitabul jana'izi shi ko shina ta hadisin bai zo ba amma shina cikin shina ta cikin kitabul jana'izi wato daga wannan hadisi na ummu adiya tace lokacin da ɗan manzon Allah ta rasu bayan rasuwarta sai manzon Allah je homu da zane yace a shirna haku mata shajibe da shi in ba ku san ko ce yata ba Zainabu ta bintun nabi sallallahu alaihi wasallama Zainab Zainab watan ma ana ambatonta Zainab Zainabu sumi min rutubiyata Abdullahi sumi ka ambaci ibn al-tubiya ibn al-tubiya abinda sunan ne abdullahi abdullahi ibn uh, uh, uh, abdullahi ibn abdullahi ibn al-tubiya abdullahi ibn al-tubiya shi a sunan shi shi wannan mutum manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika shi shi amsu zakka da ya kashe shi amsa zakka shi ke ta yi amsa zakka ta hidda kai da kawo ka san ga al'ada in ka zo amsa kuɗi kila ana baka dan wani abu na kyauta ko sadaka in ya zo aika amsa zakka sai a ce wannan ga ta zakka ce wannan kuma kyauta aka baka ko ga wannan zakka ko ga wannan sadaka da ya zo sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce manzo Allah ga zakka an kawo na amsa zakka ga ta wannan takuta haza lakum sai ce wa hazali wannan ko ni an ka ba to ana ce mishi ibnul ibnul tubiya sai to haka an ka ce ibn lutubiya ya amsu zakka to in baka san sunan ibn lutubiya ba abin da sunan abdullahi sai dai manzo Allah ce a ah, haza lakum wa haza li sai ce kai kawo kayan mutane da kayan zaman nan da kayan zaman nan ka cikin ɗakin uwarka ana kiran ka a baka ana aiko ma gidan ɗakin uwarka kada cikin gidan ka zaman nan ka a kawo ma a kawo ma kuɗi cikin gida ko a kawo masu cikin gida don mu an ka baka don haka kawo ba naka bane don haka yan ka aiki mutum da kuɗi ya samu tukuci ba shi a tukuci ba kai adda sami ka zama da makatumin haka nan shi kuma ta ibnu makatumin can inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka cewa inna inna ummi makatumin inna ibnu ummi makatumin inna bilalan yuna yunadi biladin inna bilalan yuna yunadi biladin fakulu washrabu hatta yuna da ibnu ummi makatumin hatta yuna da ibnu ummi makatumin to in baka san suna ne ba ibnu ummi makatumin abinda a sunan shi ma Abdullahi a suna ne ka zauna makatumin shi ma sunan abdullahi bin ibrahim babu rikici wa ummuhu sunan ta ana ce mata atikatun sunan ta ita kuma tan atikatu abu umar dan uwan umar shi kuma tan usmanu asunanai watan wannan umar hadabi radiyallahu anhu shi da dan uwa wanda aka ce ma usmanu to shi wannan usmanu sai ya kasance kafirina amma da shi da umar hadabi radiyallahu anhu su guda to wata rana sai an haka ma um, an haka manzon Allah kyauta a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma sha ta da sha ta da mun hadabi sai aka kawo wasu tuwahi wasu kyawo na alhariri sai dai shi umar hadabi ce manzon Allah ya rasulullahi baka sayan tuwahin ga baka sayan wannan riga ta alhariri ka aje saboda sanyawa ranar juma'a ko kuma an kai baki ka sa domin kai kawa hmm. sai ce ai umar hadabi ba wanda kai sa irin wannan ka sai wanda bai darbo ga Allah la ya yalbasu haza illa man la halaka lahu ba wanda ke sanya wannan sai wanda bai da rabo wata rana ana nan sai an ka aiko manzo Allah irin wannan riga kyauta sai dauke ta ce akai mu ibn hadabi radiyallahu anhu da an kai mai wannan riga sai dauko ta ce ya rasulullahi wata rana riga gata ha kace babu wanda ka sata sai wanda bai da rabo kuma ga ta ka aika mini sai ce ban baka don ka saba na baka don ka taimaka musu ƴan uwanka wanda kasance kafin raina to sai tuno shi na dan uwa maka wanda aka ce ma Usmanu sai aika mishi wannan riga din to amma shi ma wannan usman da baya musulunta to shi na ce abu umar dan uwan umar watan usman a suna ne da an ka ce fa arsalaha ila ahihi da makkata ai kama dan uwa ita wannan riga da shi a makka uhuti ko ita kuma wannan uhuti ibn hibana watan wannan uqbatun amirin ya zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi inna uhti haqiqa uwata nazara antan shiya ta alwashin za ta tahi makka kasa to in baka san sunan ya uwata ba abin a sunanta ummi hibbana bint amirin ana ce mata ummi hibbana don haka ce fin nazari ga alwashin da ta yi ya zo ta mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al hadisa sunan shi dan wannan ta na amirin alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adima misbahu rawi Uhutaki azama ummu kulsumi huma umaratul walidi ahwa hakama gairun ijlis binal azwadu yustabanu Wamnu Hadijin rafi in an aminu yi. Zuhairu filmu habarati sami yi. Wamni alakatin rawa an aminu yi. Fitiri misi kuɗu ba tujafi irin yi. Amma tujabirin laha buka u. Fi'o kudin faɗi matulhas An nama abacin fa a hadar Ku ummi a biyu umayatun ta. Umar ya tun zawajin Suwaiba a tallafi. Kawuna na da sa adahu a munafarratai. Zawajatu Abudulrahma ni alati. Taha tare fa a titun maima a tallafi. in za abdu. Lihadi ya halarci ya ce watan shi na bayani akan almubhamatu rukwakun sunan na kiwon suka zo cikin hadisai daban-daban shi na ce uhutaki asma'u yan uwanki guda biyu watan abokan radiyallahu anhu lokacin rasuwa ta shi na wa aisha radiyallahu anha wasici ya ce ina miki wasici da yan uwanki guda biyu maza da yan uwanki guda biyu mata to yan wanta guda biyu maza watan da abdurrahman na da muhammadu muhammadu na abubakarin suna shi kai mata ci da su yan uwa ko guda biyu mata akwai asma'u sai cito to kuma amma ɗaya daga cikin mata ta kina tana da ciki ina da in insha Allah ɗaya mace za a haihuwa don haka ce ina miki ci da yan uwanki biyu maza da yan uwanki biyu mata to wannan ta haihuwa sai kasance an ka haihi mace sai an ka samu ta ummu kulsum abubakar radiyallahu anhu ya bar mata ta da ciki sai wa aisha radiyallahu anha wasici yace ina miki wasici da yan uwanki guda biyu maza da yan uwanki guda biyu mata to dukkanin yan uwanta sannan su uku na maza biyu mace guda sai ce ina zaton ɗaya daga cikin mata na guda tana da ciki in ta haihu ɗaya mace za ta haihu ya <laughs> kuma ta haihu ɗaya mace an ka samu ta umu kulsumi abubakar kenan radiyallahu anhu to shi na ce ummi kulsumi ko kuma umaratu ko to sai wani abu watan akwai ummu kulsumi wadda kasance ita ma a ummu kulsumi din nan musulunta ta yi da ta musulunta sai ta yi hijira da makka zuwa madina ta sulale ta hito ta ba a san ta ba da ta hito sai an kasa yan uwanta biyu su biyo ta su mai da ita to in baka san sunan yan uwanta ba ta kasance sun ka biyo ta kuma su akwai umaratu da alwalidu a hawa ha sune yan uwanta sune suka biyo ta aka ce aka aka turo yan uwanta guda biyu suka biyo ta da hanya da hanya maka zuwa madina to in baka san ko suwa na ba yan uwan nata guda biyu wanda kasance kafin raina suka biyo ta domin su mai da ita ina ta riga ta iso madina ba magana komawa to ana ce mata ummu kulsumin sannan yan uwan nata da an ka turo akwai watan umalatu akwai umaratu akwai walidu to sune a hawa kama garin na shi kuma nan ya zo cikin hadisi na manzo Allah shi na cewa a halfid dari illa qurashiyun A ma fi dari illa qurashiyun ba kowa cikin gidan ga in banda ba qurashi sai sun ka ce gaira ibnu uhtina ba kowa cikin in ba in ba dan ya uwan mu ba sai manzo Allah ce ai ibnu uhtil qaumi minhum gairun uhtina to in baka san ko na ba huwa nu'manu nu'manu ah, asunanai gairun uhtina ko je dai muke huwa umanu ijlis bina shi kuma tanga can hadisi wanda wannan ka cewa ijlis bina numinu sa'atan in baka san kowa na shi ka ce ma wannan ba ijlil binanu min sa'atan yana ce ma wannan aswadu a ka zamna mu imani sa'a guda azwadun hilalin na sai mi azwadu azwadu yusbanu shebbayan shine suna ne azwadun hilalin wannan hadijin rafi'in ko wannan hadijin rafi'in ko rafi'in to ina jin rafi'in zai hi wannan hadijin a wannan hadijin rafi'un wannan hadijin shi kuma ta ina hadijin rafi'un a sunanai rafi'un hadijin ya yi riwaya an amihi daga ba san bone to in baka san sunan ba san bone ba watan rafi in shi ma a suna nai ba san bone na amma shi ma an same sunan kenan an ambaci shi zuhairu shi rafi'u an same sunan kaka kenan ana ce mishi rafi'un adijin shi kuma tan hadiju ibn rafi'in don haka ce wamna hadijin rafi'un rafi una hadijin an ammihi daga an ammihi daga ba san bone to in baka san sunan ba san bone ba watan zuhairun zuhairu a suna ne mihi ka ambace shi zuhairan mihi zuhairan fil muhabarati ko watan cikin babin da an ka sanya ma al muhabara abinda aka ce ma al muhabaratu bai'ur adbi ma bitu sai da kasa da abin take kirsuwa to manzo Allah ya hana shi to can cikin wannan hadisi wa cikin wannan hadisi wato ibn hadijin rafi ibn hadijin an ammihi an ammihi watan kenan in baka san sunan ba san bone ba dan ya ce ammun wa ammatun ko to abinda sunan zuhairun rafi'in wannan alakacin fa shi kuma can ziyadun alaka ha rawa shi koyarwa an ammihi daga ba san bone fitrimizi in baka san sunan ne ba abinda sunan ne watan kudugatu a sunan ne ja shi ya zo fi ilmihi ga sunanai ibnu alaqatin rawa an ammihi ziyadun alaka yayi ruwaya anan mihi daga basan bone in baka san sunan basan bone ba wanda a cikin tirmizi abinda suna ne kudu batu ja shi zo fi ilmihi ga sunanai amma tu jabirin lahabu ka'un shi kuma da an ka yakin uhudu haka ce amma tu jabirin ita kuma watan goggon jabiru wadda kasance lahabu ka'un tana kuka lokacin da an ce an kashe watan abdullahi abdullahi uban jabiru kenan abdullahi ibn amrin lokacin da an ce an kashe shi sai ɗaya uwa ta hito tana kuka da ta ji an ce an kashe dan uwanta to in baka san sunanta ba wannan ya abu ya faru fi uhudin ga gazo ta uhudin to in baka san sunanta ba ana ce mata tu bintu Amrimni haramin alhasna wanda kasance mai kyawu ce mai kyawun halaye ce annabi abbasin fa'ada halati shi kuma a can abdullahi bin abbas ya ce a hadar halatti gwaggona ta aiko min da kyauta in baka son kowace ta ba inda sunanta huzailatu huzaila a sunanta ita ce watan gwaggota wannan abdullahi bin abbas ummu abi huraira fa shi kuma watan abdullahi bin wannan abu huraira radiyallahu anhu ya ce ya ce kuntu ad'u ummi ila islami na kasance ina kiran mahaifiyata zuwa ga ta shigo musulunci to in baka san sunanta ba inda sunanta ana ce mata umayyatu to zoju saboda atafa zoju saboda ata Allah ta yi dat to ita kuma ta akwai wata mata da aka ce masu bai'atu watan sai kasance ta haihu ta haihu a ainihin gabanin mijinta ya rasu shi mijinta an zo ga hadithul wada'i sai kasance raƙuma ta shure shi sai kasance shi asan da mutuwa ta yi raƙuma ta halbe shi da raƙuma ta halbe shi sai mutu shi an muhari mutuwa ta yi to ya kasance bar mata ta da ciki da da ciki ba a kwan arba'in ba sai ta haihu da ta haihu sai ɗaya maza suka hito mata masu son ta armi ya kasance cikin su akwai akwai waɗanda ya kasance suna da mata sannan kuma ta akwai samari cikin su sai ta karkata akan wani saurayi da ta karkata akan wani saurayi tace shi take so aure ta ɗaya daga cikin da ta jinnin guda ta faɗa mazo Allah ce ga a canza armi cikin idda <laughs> wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadana hamlahunna to shi na in baka san in baka san ina shi na ce a wannan zauji su bai ata Allah ta yi kawwala da wadda ta haihu abinda a suna na ce mishi sa'adu inu haulata shi na an mijinta wadda kasance raƙuma ta shure shi mutu ga hajjatul da'i shi na mazo Allah ka cewa Allahumma imna li ashabi hijratahum sai mi zaujatu abdurrahmani ita kuma matan mata abdurrahmani ne zabiri ha shi abdurrahmani zabiri watan ya almi wata mata ita wannan mata asalinta tana karkashin rifa'atu zawjatu abdurrahmani allati ta hata rifa'ata akwai mata ta abdurrahmani abdurrahman da zabiri ya almi mace wannan mata da arma asalinta ta hata rifa'ata tana karkashin rifa'atu to shi wannan rifa'atu shi ya saki mata ga saki uku da sake ta saki uku sai ta ta almi abdullahi ibn zabiri tana almi da abdullahi ibn zabiri sai ta kirda da shi tana son ta koma mijinta na harko. sai kasance ta kawo ƙara ta inda Aisha ta kawo ƙara ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo ƙara ta sake kawo ƙara ta kawo ƙara ta sake kawo ƙara wata rana Halid bin da allah anhu shina waje ta kawo ƙara tana cewa wallahi Abdurrahman bin Zubiri ma malaka lo haza ta rika gere za ta ta zane tsagiya ta zane hakan ga ta ce wallahi ko wannan bai mallaka ba wai talakana bai da abinci babu komai gida ne yunwa ɗaya a gida ne sai halidun abdullahi sai halidun walid ce ya rasulullahi kana haji amita ka hudi wai ai mata ladabi ya za ta soke miji ta hakan ga sai aisha ta ce ke dai ba ko miji ka nuhi ba in ba su kina son ki koma miji ki na harko ba shine sa kika yawan kawo ƙarar mijinki wannan kina kawo ƙarar abdurrahman ne zabi idan ki koma mijinki na harko sai manzo Allah ce haka ne kuma sannan bai take ki ba sai ce la hatta ta zuƙi usailata huwa ya usailata ki ba za ki koma ba sai ke san sai san shi namiji ya san ki ɗaya sannan kika koma mijinki na harko sannan kika halatta ga mijinki na harko ashe kenan kaga idan mace ta yi aure a idan mace kasance mijinta sake ta saki uku to ba ta halatta ga mijinta na harko ba ta halatta ga mijinta na harko sai mijinta na biyu ke ta taki sahihi ke ingantacce akwai shirda goma ciki wanda kasance kuka sun kawo su sai mi to tumai matu ti nana to tumai matu sunanta tumai matu zawjatu abdurrahman ti ta hada rifa'ata tumai matu sunanta ti ta hada rifa'ata kenan sai mi zawju baru'in zahilalun zawju baru'in akwai wannan wanda aka ce ma barwa bintu washiqin to sunan mijinta shi kuma za wannan abin da aka ce mishi hilalu to sai watan kenan mun kayyade zawju sai kuma ga abdun to shi ko abdul bin ha abdul bin ya halifu fihi sa'adun to shi kuma wannan hadibun abi balta adar anhu sahabin manzon Allah na kuma shi cikin wasu ka halarci badar hadibun abi balta ata sahabin manzon Allah na bayan wannan kuma ya halarci badar to sai kasance mutum na wanda ya kasance shi da kaushin hali ran nan sai bawa ne ya bata mai ya bashi kashi sosai ya wahal da bawan nan sosai sosai sai bawan ya hito shi na kuka ya zo inda manzon Allah ya ce ya rasulullahi sai manzon Allah ce na'am sai ce wallahi la yadahu lan hadibun annara ya ce wallahi hadibu zai shiga wuta sai manzon Allah ce la wa hadibun la yadahu lan nara innahu ka badaran manzon Allah ce wallahi bai shiga wuta ya halarci badar ba zai shiga wuta ba to shi abdullahi hadibin bawa wannan na haɗib wanda ya kasance ya zo shina rantsuwa shina cewa wallahi la yadahu lana haɗibun annara abdul la ya halifu fihi abdun bawa la haɗibin na haɗibu ya haɗi wanda ke rantsuwa fihi akan haɗibun abi balta ta sai ya shiga wuta in baka san suna ne ba sa'adun a suna ne haɗibun abi balta atu kenan an hu bai shiga wuta duk yan badar ba su shiga wuta eh, ya taɓa samun ya taɓa samun irin wannan wata rana shi haɗibun abi balta ta. ya rubuta takarda aiko mutane makka cewa manzo Allah zai kawo musu hari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jibril da ga mai ce to cikin cikin tahabbanka wani ya rubuta takarda zuwa ga mutanen Makka cewa za ka kawo musu hari sai manzo Allah aika Khalid Walidi da Abdullahi bin Zubairi da wasu sahabbai ce ku tahimma maza maza ku bi hanya ku bi hanyar Madina ku bi hanyar Makka za ku cimma wata mata daidai wurin wata rijiya da aka ce mara wata hahin akwai wata hadama da aka ce mara wata hahin za ku cimma wannan mata wannan wurin za'ina ce kawai ku an so min takardar da aga hannun ta kawai ne ka so suka tashi suka hau da wakai suna zahi suna zahi suna zahi suna zahi har su haka daidai wannan rijiya daidai wannan hadama din suka tarar wannan mata daidai da manzon Allah ya faɗi sai suka ce ke ina takarda wadda a gare ki sai su ce ban da takarda ki ba mu takarda ta ce wallahi ban da takarda komi ni ba komai ga jikina Allah dai kawai lura ta kama ni zan bar maka na zuwa Madina bukata ta ta hidda ne sai ya sun ce akwai takarda gare ki sun ce wallahi ta ce wallahi babu takarda sai suka ce to shikenan mu koma tun da tarinci sai da aka dawo sai Aliyu ce kai jama'a manzo Allah ya ce akwai takarda ta ce babu takarda to wallahi ba mu yadda ba akwai takarda sai man sai da yadda wace mu dawo aka dawo aka zagaita sai a ce wallahi ko takarda ko tsiraici ya ce wallahi ko ki ba mu takarda ko mu wike ɗaya ɗaya ɗaya sai mu shakki zindir mun gane takarda take sai jikin ta kama karkata sai ta hidda takarda cikin tsorayen kanta sai ta miƙa musu takarda suka je aka zo aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo manzo Allah tare sahabbai sai buɗe takarda ko da aka buɗe takarda min hadi bin abi ta'ata daga hadi bin abi ta'ata watan zuwa ga Abu Sufyana da sauran kafiran Makka da sauran ainihin shugabannin Makka manzo Allah zai kawo muku hari lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza kuma shi zaune wurin ga sai kowa ya shu wannan hidibi wannan wannan shidibi wannan sai ci ya rasulullahi sai maza miƙe tsaye ya ci ya rasulullahi wallahi ban taɓa shiga musulunci ni tunanin zan bar shi ba sannan kuma wallahi ban taɓa shiga musulunci ni ne in yaudari musulunci ba wallahi na yi wannan don in samu ainihin kariya ga dukiyata da a cikin makka saboda duk wanda allah na da kariya kina da 'yan uwa masu kare mai dukiya ta yi masu kare mai iyalai ne masu hana ababa ne su lalace ce ni ko ban da kowa don haka ni so ga takardar in samu tsayi gare su yace wallahi wallahi ban yi akan kiyaye da musulunci ba ko don yaudarar musulunci sai dai manzo Allah ce to kun ji abin da dan uwan kai ce ya faɗi gaskiya sai dai alun sai dai wannan Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace yace ya Rasulullahi bari in sare wuyan munafikin Allah mhm. sai manzo Allah ya ce la innahu qashahida badaran wa ma yudrika la alla Allah iddala ala ahli badarin fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad lakum sai manzo Allah ce la kada ka sare mai wuya ba munafikin Allah na ba innahu hidda badar ya halarci badar ce wa mayudrika wa sanar da kai la Allah ko cewa Allah idda la ala hali badarin Allah ya debi yan badar dukkanin su la Allah la haqiq Allah la Allah ta manzo Allah ta Allah duk akan ta haqiqi take la'alla Allah haqiq Allah idda la ala ahli badrin ya dibi mutanen badar gaba ɗayan su fa qala ce musu i'malu ma shi'tun duk abin da kuson ku aikata nan duniya ko mina na ku aikata shi fa inni gafarta lakum na gafarta muku ahalu badarin kenan don hakan ga duk gaba ɗaya musulmin duniya babu wanda ya kai matsayin ahalu badarin abubakar na cikinsu umar na cikinsu ko radiyallahu anhu a waɗanga da aka zagi dukkanin suna cikin ahlul badari alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatul aqrani riwayatul aqrani wasabiq wallahiqi riwayatul aqrani watan riwaya ta wanda ya kasance yan tsara ne wasabiki da wanda ya gabatu ga mutuwa wallahi da wanda ya mutu baya gare shi kuma duk sun yi riwaya ga malami guda tsakanin mutuwa wannan da mutuwa wannan shekara kusan 150 kuma duk ga malami guda sun kai karatu amma tsakanin mutuwan na farko da na biyu shekara 150 ai mara wala qarinu an qarinihi sawahu shi ai mara wala qarinu an qarinihi sawahu fi shuyuhihi aw sinnihi wajtama allada hadisil wabra hamsatu aqrani kiramin barara wa sabiqun walahi kun taba udu mautaihi mali foƙi karnin yaridu almudabbaju wa in kilahuma rawa an ahara فمدبج ككعبهن ma أمرا wa bintu sidiqin wa abi wa zuhuri wa zuhuri a abi zubairi ka za ka malikun ma al’auza’i wa hamadun bimnil madini ra’i. Riwaya tula a ƙarani Riwaya ta ‘yan tsara wa sabi ƙwan lahiku sai ce ai mara wal hadisi wanda tsara ya ruwe to an ƙarini hidda ga tsara nai sawa huwa daidaice shi fi shuhi ga maluma ne au sunnihi ko ga shekaru ne idan ya kasance kai riwaya ga wanda ya kasance zamanin ku guda to wani shi na aza cewa kalbi a cikin inadin nan ko takarari a ciki babu kalbi babu takarari shi na ce waje ta ma'ad irin wannan ya haɗu lada hadisi wabra ga hadisi na tsoro hamsatu a ƙaranin mun samu 'yan tsara 'yan lokaci 'yan wari su biyar kiramin masu girma barara masu da'a wannan hadisi wanda ahmadu bin hanbali radiyallahu anhu ya ruwaito daga wannan zuhairun harbin shi kuma tan zuhairun harbin ya rito wannan hadisi an yahyamni mu'inin yahyamni mu'inin an alimin ilmin madini aliyu ibn madini ya riwaya hadisi daga ubaid ibn mu'azin ubaidun mu'azin an abihi daga mahaihi ne shi kuma mahaihi ne mu'azin kenan yayyo riwaya an abubakar ibn an abubakar ibn abi habsin daga abubakar ibn abi habsin shi kuma abubakar ibn abi habsin yayyo riwaya an abi salma an abi salma daga abi salma shi kuma abi salma ana aisha radiyallahu anha ta ce kunna azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya huzna min shu'uri in ya kunna azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kunna mun kasance azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya huzna wai suna riko su matan manzon Allah min hinna ga gashin kansu hatta ya kuna kalwa burati har kasance tamka tsoro guda sun ce mun kasance mu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna gami gashi mu gaba ɗaya mai kitso mu mai sai tsoro guda mu jefa shi baya to wannan hadisi in mun kadiba mun samu sab'atu a karani mun samu hafsatu a karani kiramin barara cikin innadi guda kaga aliyu ibn madini shine farko shine ahmadu bin hanbali radiyallahu anhu shine cikin arba'a da tabi'ina yayo ruwaya daga wanda ya kasance karini ne na aboki ne na kuma duk lokacin karatun su guda kuma kusan shekarun su guda yayi ruwaya ga malam ga ainihin wani tsara ne wanda ake ce ma zuhairun harbin muna da nawa muna da biyu kenan ko shi kuma zuhairun harbin ya yi riwaya daga haimun mu'inin muna da nawa kenan muna da uku shi kuma ya yi riwaya daga aliyu ibn madini malamin buhari muna da nawa muna da hudu shi kuma ibn madini ya yi riwaya daga wannan ubaidun mu'azin muna da bek kenan ko to shi uh, ubaidun mu'azin ya yi ruwaya an abihi shi kuma haihina ruwaya ya yi ruwaya daga abubakar ibn uh, daga abubakar ibn habsin abubakar ibn habsin shi kuma ya ruwaya daga abi salma abi salma al aisha radiyallahu anha an gane ko to shi na ce nan ga imun mun kadiba mun samu riwayatul aqrani ko yau hagga ainihin mutum bai duk yan tsara na cikin inadi guda to shi na ce uh, hamsatu aqranin mun samu 'yan tsara guda biyar kiramin masu girma barara su masu da'a wai isnadin gashi na da cikakken karfi kwarai kwarai da gaske a ci isnadi a samu irin su ahmadun hanbalin har mutum bai ciki ne isnadi ya yi karfi sosai to wannan kenan to sai akwai wanda aka ce masabiqun walahiqun shi ko wannan ba shina da shina da baunan baina huwa baina haza ba idun tsakanin da wannan akwai bambanci kwarai kwarai da gaske babu ko kusanta amma kuma sun yi ruwaya ga malami guda shi kuma nan suna ce mishi a wallahiqu shi na ce sabiqun wanda aka ce masabiqun wanda ya gabata walahiqun da wanda rike shi ta ba udu motaihima shi ko nisanta mutuwar su yarid wanda kasance ya ci zugo lifoki karni yadda da shekara ɗari wannan kamar hadisi wanda wannan ya ruwaito hmm, abul abbas asar raju kamar buhari radiyallahu anhu malamin abul abbas na asar raju amma kuma abul abbas asar raju din nan dai kasance malamin buhari malami ne na Shi na karamin yaro ya zo ga buhari ya sa karatu yana karatu ga buhari shi kun buhari ya karanci hadisi gare shi ya karanci wasu sai ga abul abbas asar raju sheke nan kaga abul abbas asar raju ya zama malamin buhari dan yau buhari na cewa an abul abbas asar raji ko ya ce na abul abbas asar raji ko an kiyaye da wannan bai zama malami ne ba ya zama malami ne ko to sai mun ka samu hadisi masalan wanda buhari ka cewa na abul abbasi asarraju to sai kasance shi buhari lokacin da abul abbasi asarraju na karatu gare shi buhari ya tsufa sai buhari ya rasu ya bar abul abbasi asarraju shi ko shina karamin yaro shina cikin ƙananan shekaru nai yan rayu yan rayu yan rayu yan rayu shi ko bayan ya tsufa kware kware da gaske bayan buhari ya dade da rasuwa kila buhari ya ba shi waje shekara 60 ko 70 da rasuwa kahin shi rasu to shi kuma kahin rasuwa ta sai akwai wani yaro shi kuma wanda zo karatu gare shi ana ce mishi abul husaini al-hafafu shi ko yazo ya zo sa karatu ga abul abbasi asar raju dai karatu gare shi kaga yan kaddiba sai a ce buhari an abul abbasi ko nan sai a ce abul husaini al-hafafu an abul abbasi asar raju ko ba su tara malami ba to ana na shi kuma abul husaini alhafafu yan rayu yan rayu yan rayu shekaru masu yawa bayan mutuwan abul bayan mutuwan watan abul abbasi asarraju sannan abul husaini alhafafu shi kuma yan rayu rayuwa mai tsawo kwarai kwarai da gaske bayan yan rayuwa rayuwa mai shi ku sannan ya rasu to yau sai ku kutanta mutuwar buhari da mutuwar abul husaini alhafafu maluma sun ka tare tsakanin mutuwar buhari da abul husaini wanda kasance suna da malami guda da kace ma abul abbas asar raju da an ka tara sai an ka samu wajen shekara 150 tsakanin mutuwar wannan da wannan shi suka ce ma asabiq wallahi ku kaga an diba wa asabiqun buhari kenan wa allah yakun abul husaini hafafu to shi na ce al'akabiru a sai ce al-mudabbaju kusan haɗe suke ko mu kwanan nan alhamdulillah wasu salatu wasu salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiba misbahu rawi almudabbash ko wa in kilahuma rawa an ahara mudabbajun kaka abihim ma umara wa bintu siddiqin wa abihirri wa zuhuri ma abi zubairi kaza ka malikun ma وأحمد بن المديني رأي الأكابر عن الأساجر أكابر في السن كزهري عن مالك ويحيى الأنصاري أو قدر كمالك عن ابني دينار أو كلاهما عبد الغني روى عن سوري والصحابي عن تابع وزاء an tabi in wa zaka anasin wa abi hurairatin an ka'abil habari. wa tabi'i an tabi'i hijari al mudabbaju hadisi wanda ake ce mudabbaji wa in kilahuma idan masu ruwaya gaba ɗai rawa ko wani sun yi ruwaya an ahara daga guda mudabbajin shi aka ce ma hadisi mai mudabbaji daga diba da tare wajen hina kuma tubi wani huska saboda kamar su an ambace shi da dibaji saboda kyawo ne a ce da kai da a ainihin warinka kun yi karatu wuri guda amma ta da haka akwai hadisan da baka da ka karanta gare shi hadisan da bai da ya karanta gare ka wannan shi muka ce mu da bajin riwayatul aqrani kuma ka yi karatu ga abokinka amma bai karatu gare ka ba ita aka ce mu riwayatul aqrani amma in ka gare ya gare ka wannan ana ce mishi mu da bajin to shi ake ce mu da bajin sai ce ka ka abi imma umara ka ka him tamkaka abul ahbari radiyallahu anhu an umar ibn abdul azizi dukkanin su tabi aina tabi iya yi riwaya ga tabi kuma kowane su ga wani wa binti siddiqin tamkar wacan riwaya ta aisha radiyallahu anha wa abi hirin da abi huraira aisha an abi huraira abu huraira an aisha wannan shi ake kira mudabbajin sahabi yayi riwaya ga sahabi shi ma wannan sahabin ya gare shi wa zuhuri shi ku misalin watan tabi'ai wa zuhuri tankarwa ta zuhuri an abin zubairi daga abin zubairi abin zubairi an zuhuri a wannan ta tabi'ai kenan kaza ka malikun su kuma arba'i tabi'ina kaza ka malikun tankan malikun asir radiyallahu anhuma al-auza'i tare da auza'i shi ma auza'i an malikin to shi kuma ga riwaya nan ta arba'i arba'i tabi'ina wa ahmadin tanka ahmadun hanbalin bin madini ya yi ruwaya ga aliyu inda madini shi kuma aliyu inda madini an na hambalin duka ne su kuma arba'a arba'a ina ne ra'ayi ka kiyaye da wannan Al'akabiru an al'asagiri asagiri riwaya ta manya daga kanana alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam abu da misbahu rawi al al'akabiru an al asagir adiba misbahu rawi al al'akabiru an al asagir أكابر في ka zuhuri, amma lekin wa ya hayal ansari au qadarin ka malikin an au qadarin ka malikin animni dinari au kilahuma abdul malik au kilahuma abdul gani aw qadarin ka malikin animni dinari aw kilaihi ma abdil gani rawa ani suri wa sahabi an tabi'in wa zaka anasin wa abi hurairatin an ka abil ahabari wa tabi'i an tabi'ihi jari al-akabiru manya anil asagiri al'akabiru manya su yi ruwaya anil asagiri daga ƙanana wannan abin da a fa'ida ta saboda kada a zaci watan wanda an kai ruwaya gare shi shine mahihici don shi an mahi yawa duk wanda ya kasance shi ne malami wanda an ka duka an kai karatu gare shi ne mahihici to kudun gudun kada a zaci haka nan don haka sun hakulla wannan babu shi a fa'ida ta yi ka san missawa ne karatu gawa ne na ce akabirun to sai su kasa shi kashi uku akwai wanda ya kasance watan arrawi mai riwaya wanda ya riwaya akabaru kadaran wasinnan ko kuma akabaru kadaran wadabakatan ko kuma akabaru sinnan A kabinu fisinni wanda ya kasance shi waɗanda sun kai girma fisinni ga shekaru kenan kabaru sinnan waɗa bakatan ka zuhuri tamkar zuhuri wa ya al-ansari da hayyan sa'idin al-ansari an malikin sai ce an malikin ko ka zuhuri an malikin wa ya al-ansari ka zuhuri tamkar zuhuri wa ya al-ansari da hayyan sa'idin al-ansari an malikin daga malikunu anasin to da wannan a zuhuri an malikin yayin su al al'ansari an malikin wannan tana cikin riwayatul akabe da anal asagiri amma wannan akabaru sinnin wada bakatan arrawi wanda ya yi riwaya kana akabaru sinnin ya kasance shi an mahi yawan shekaru sannan kuma wa akadama dabakatan lokaci ne kuma ya wuce lokacin wanda ya riwaya akai ne kaga zuhuri shina cikin tabi'ai yayin sa idin al-ansari shi a cikin tabi'ai kowane su yayi riwaya ga malikun anas malikun anas almajirin suna ga riwayatul akabiri anil asagiri amma sunnan wada bakatan ba kadaran ba na ɗaya kenan au kadaran ko kuma kasance riwayatul akabiri anil asagiri kadaran kamalikin tamkar riwaya ta malikun anas an ibn dinar daga abdullahi ibn dinarin malikun an ibn dinarin kaga malikun kanar rawi kabarar kadaran wanda ya yi shi ne malikun anasin kabarar kadaran shi an mahe girman daraja daga wanda a akai ne shi ko wanda ruwaya gare shi shi ko a kadam a kadam shi ko in an kadiba shi ko shina gaba ne ga shekaru saboda shi wannan a ibn dinar shi a cikin tabi'ai an gane malikun anasin shi a cikin arba'at tabi'ina amma malikun anasin akabaru minhu kadaran. fil ilmi kenan wanda ya kasance ya hishewan ilmi amma kuma ga shi ruwa gare shi ana ce mata riwayatul akabir anil asagiri kada ka ji an ce malikun a malikun an abdullahi dinarin ka azallahi haƙiƙa abdullahi dinarin ya cire malikun an ya gota shi a'a ya gota shi da bakatan bai gota shi kadaran ba auki laihima ko kuma kasance riwayatul akabir anil asagiri arrawi wanda yi riwaya akabaru kadaran Waɗa baƙatan mimman rawa anhu ya tsere ma wanda ya ruwaya a kai nai ga ilimi ya tsere mishi kuma watan ga zamani ya girme mishi ga zamani sannan ya girme mai ga ilimi mi a misali kamar wannan abdul gani ibn sa'idin al-hafiz ya yi riwaya daga wannan Muhammadu ali asuri Muhammadu ali asuri tilmizi ne na almajirin shi ne sannan kuma shi wannan abdul gani ibn sa'idin ya he shi yawan ilimi sannan bayan ya hishin yau ilimi kuma ya tsere mishi ga shekaru kaga wannan riwayatul riwayatul akabiri anil asagiri kadaran wada bakatan sai mi to wasu sahabi ko wasu sahabi an tabi'in ko kuma wata riwaya ta sahabi an tabi'in daga tabi'i waza abinda a misalin wannan riwaya ta sahabi daga tabi'i ka anasin tamka anas wa abi huraira da abi huraira an ka'abil ahbari daga ka'abul ahbari ka gani anasun sahabina abu huraira sahabina dukkanin sun yi riwaya an ka'abil ahbari daga ka'abul ahbari shi kuma tabi'ina shi a cikin kibaru tabi'ina bai hude na wanda ya musulunta ana ce mishi ka'abul ahbari don haka kaga ashe kenan 'yan an ka diba yau riwayatul akabir ta annal asagiri saboda mi sahabi akabaru ilman akabaru ilman sannan kuma wa aqadamu dabaqatan ko dabaka ta ta tsare ma dabaka ta tabi'i sannan kuma ya hishi ko wani su ya hishi ilmi kuma ga sun riwaya gare shi kai an ce ma duk da abadalat sun yi riwaya ga shi ka abul ahbari abdullahi ibn abbasin abdullahi ibn abdullahi ibn abbasin abdullahi ibn zubairi abdullahi ibn arun asi abdullahi abdullahi bin umara abdullahi bin umara abdullahi bin abbasin abdullahi bin arun asi abdullahi bin zubairi wannan a ce musu ubadalatu ko abadalatu to dukkanin wannan sun yi riwaya an kabil ahbari shina cikin riwayatul akabir an al-asagiri wa tabi'i an tabi'i hijari wa tabi'i shi kuma tabi'i shi riwaya an tabi'ihi daga wanda kasance mai biya ta yana jari shi kuma ya gudana wannan abin da a misali ne shi kuma kamar riwaya ta ainihin tabi'ai wajen tabi'i ishirin ko tabi'i talatin dukkanin sun yi riwaya ga wannan amrunu sha'aib ibn muhammad ibn amrunu sha'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amrun al-asi wajen an ce kusan tabi'i ishirin suka yi riwaya gare shi wasu ma suka ce a'a bar salasina kusan tabi'i talatin suka yi riwaya gare shi kuma an ce lallai hakika shi ma'dudu min arba'i na, baya cikin tabi'ai to shi na ce wa tabi'i ko kuma tan tabi'i jari shi ma ya gudana an ihi daga mai biyatai alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah adeba misbahu rawi والأب kal بنيه an عن فضل وغيره في الناس ما جاء في الحنان والمنان أي أن علي من أجيب الثاني وأقل ما قاهد سبنات أن أمهات جاء في آتيت الآباء عن الأمناء وأكسهم الآباء riwaya uwaye an al'abna daga 'ya'yansu ya kasance uba shi riwaya hadisi ga dan shi wa aka su ko kuma tan sun kuye ne abinda sun kuye ne daya su yi riwaya ga uwaye to wannan shi adda yawa na farko wal abu uba an bani shi riwaya daga yaya ne kal abbasi tamka abbasu an falalin daga falalin abbasin abbasu ya yi riwaya watan an imnihi falalin abbasin radiyallahu anhu ga ga ga sifata ga sifata hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma sifata jami'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce manzon Allah ya kasance jama'a baina salatayn bil mudallifati manzon Allah ya jami'i tsakanin sallah bi abin nan mudallifa wannan ita a riwaya ta Abbasu an ibnihi falalin Abbasin ko kuma ta riwaya ta wannan a wa ibn Dawuda an ibnihi Bakr ibn Wa'il wa ibn Dawuda yayi riwaya an imnihi bakar ibn wa'ilin shi kuma bakar ibn wa'ilin daga wannan ana zuhuri daga zuhuri shi kuma zuhuri an anasin daga anas shi kuma anas ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzon Allah aulama ala safiya yawa matar shi safiya walima bisa wikin watabrin da dabino da gari wannan hadisi ne wanda ya kasance wa'ilin da dawuda yayyo riwaya an ibn ibn wa'ilin daga dan shi bakar ibn wa'ilin shi kuma dan shi bakar ibn wa'ilin yayi riwaya an zuhuri daga zuhuri shi kuma zuhuri an anasin wannan ita aka ce ma riwayatul aba'i an al-amna'i ko kuma a riwaya ta riwaya ta ainihin wannan kamar haka da yake akwai riwaya wadda kasance a uwaye sun yi riwaya daga 'ya'yansu hanyoyi masu yawa kusan maluma sun kididdige su inda ya kasance uba ya ruwaito hadisi guda ga danshi ko kuma inda uba ya ruwaito hadisi biyu ga danshi ko kuma inda uba ya ruwaito hadisi har kusan shidda ga dan duk dai maluma sun kididdige wannan to wannan ita aka ce mai riwayatul aba'i anil amna'i a fanni daban ne wannan nau'i daban ne to wa aka susa abinda asun koyan shi kuma riwayatul amna'i anil aba'i riwayatul amna'i riwaya ta yaya anil amna'i daga ainihin anil aba'i daga iyayensu riwayatul amna'i anil aba'i to shi na ce wannan an fara wa gari hifin nasu ko wal abu an banihi wal abu uba an banihi daga ya'ya ne kal abbasi tamka abbasu an fadalin daga daga abbasin wa haka nan wani nafin nasu cikin mutane watan shine wa'ilin da dawuda an ibnihi hibakar min wa'ilin wa qalla ma ka haddasa banatun an ummahatin ku ma jaa ma jaa fil hannani wal mannani ai an aliyin min ajibi sani ma jaa fil hannani abin da zo fil hannani wal mannani watan ai an aliyin daga aliyu min ajibi sani shina cikin mai ban mamaki na biyu abin da annabi din nan shine riwayatul amna ya anil abai to akwai riwaya wadda an karanto daga Ali Abi Daliban wanda yayi riwaya abin da yace samitu abi kulu shi kuma yace samitu abi kulu shi ko yace samitu abi kulu sai da kidi daga uba har takwas sannan kai ga Ali Abi Daliban radiyallahu anhu ya tambaye Ali Abi Daliban an tambaye shi an al-hannani wa mannani fa qala al-hannanu man yuqbilu alama arada anhu wanda ka fuskanto wanda kauce mishi wal mannanu man yabda'u bin nawali qabla su'ali wanda aka ce ma al mannanu wanda ka baka kyauta tun baka roke shi ba ai min ajibi sani ko kina cikin mai ban mamaki na biyu wa qalla ma ka haddasa sabbanatu an ummahatin wa qalla ya karamta ma ka haddasa sabbanatu to wannan wanda an karoto kenan fulanun an abihi mun kare da wannan ko sannan fulanun an abihi an jaddihi kamar bahadun hakimin an abihi an jaddihi ko kuma amrun Shu'aibin an abihi an jaddihi wanda ya kasance da ya yi ruwaya daga uba shi kuma uba ya yi ruwaya daga mahaihi ne ba hazo na hakimin an abihi daga mahaihi ne hakimin an jaddihi da kaka ne ma'awiya ko kuma amrun Shu'aibin an abihi daga mahaihi ne shu'aibu a shi kuma shu'aibu an abihi daga mahaihi ne muhammadun abdullahi bin abrini a muhammadun abdullahi bin abrini al-asi radiyallahu anhu to shi na ce to wannan shi adda yawa fulano an abihi an jaddihi bahadun hakimin an abihi an jaddihi amrunu sha'ibin an abihi an jaddihi shi adda yawa to muna samun fulanatun an ha an ha ko ba a samu to shi na ce wa kalla ya karamta ma ka haddasa banatun abinda ya'ya mata sun karweto an umma hakin daga iyayensu daga iyayensu mata ma ja abin da zai ke watan fi taitu hadisi na a taitu watan wannan hadisi na wanda ya kasance abu dawud ya roito shi daga hanya ta wannan daga hanya ta wannan abdulmajidi hanya ta abdulmajidi shi kuma abdulmajidi ya roito wannan hadisi daga janubu bintu numaylata ita kuma ta yi riwaya hadisin wannan daga ainihin uwarta wadda aka ce masauratu bintu jabirin ita kuma ta sauratu bintu jabirin ta yi riwaya wannan hadisi daga ainihin yunwatan watan uwarta wadda aka ce ma'uƙailatu bintu asmaram ni mudarrisin bintu asmara ibn mudarrisin shi a zamanin shi kuma ta ibn mudarrisin shi rawaito hadisi anna nabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ataitun nabiyya nazo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bai'atuhu ni wa manzon Allah bai'a da ni wa manzon Allah bai'a radiyallahu anhu faqala sai ya ce man sabaka ila ma lan yasbiq ilaihi muslimun huwa lahu man sabaka duk wanda ya riga ila ma lan yasbiq ilaihi muslimun ga wani abu wanda musulmi bai riga shi ba gare shi ba wa huwa lahu nashina to wannan sai bai haƙe ce ya ani shi na nuhi fi ihya ilmawati ga magana akan rayar da ƙasa idan ka zo cikin jeji ka zo cikin daji ka esku daji gashi nan ka gyara wuri ka shirya wurin noma to ka zo daga baya kai adda wannan wurin ba na shi bane haka nan kuma idan ka zo cikin daji ka esku itace na fuskare ka esku koren ice tsaye ka zo sama da gatarinka to ba wanda ka hawa sai ka kare fuskare ka shigo sannan shahu haka kuma 'yan ka zo ka cimma wurin kiwo kana da dabbobinka da ka zo sai ka isko ga ciyawa nan wani wuri sai ka riga wasu zuwa to ka zo daga baya ba zai amfani da wurin nan ba sai kai ka kare haka in mashaya ce in ka riga kowa zuwa sai ka sha sannan kowa ya sha to shi na mazo Allah ce wa tamman sabaka ila ma lan yusbik ilaihi muslimun huwa lahu in ji wannan asmaru ibn mudarrisin yace taitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bai'atuhu nazo inda manzo Allah ne mai bi a shi ne ce qala fi ataitu ma jaa yace yace mi waƙalla ma ka haddasa banatun wa ya karanta ma ka haddasa banatun abinda ƴaƴa mata sun kareto an umma hatin daga iyayensu mata shi da ce ja'a a ataitu ya zo cikin watan ataitu nabi sallallahu alaihi wasallama wa bai'atuhu alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiba misbahu rawi alaihi wa wal ahwatu zaka banil hatabi zaidun umaru aliyin wa aqilin ja'faru abadu sahalun ahuhu usmanu kaza sa'idun kaza sa'idun kaza sa'idun amruhum abanu banu uyainatahum sukyanu ajaluhum wa adamu imranu kaza ka ibrahimu ma muhammadi wa hamsa tumma suka ahmadi summa banu sirina hum muhammadu wa ana sunya ya hawa hum wa ma abadu wa hafsa tun karima lam tarwi min hu amaratu wa sauda wa fi banil haris ma amu qarini muhajirina sabatun fa wa amini wa fi banil haris ma amu qarini muhajiruna sab'atun wa am'ini al-ihwatu wal ahwatu yan uwa maza da yan uwa mata abinda an amfani sanin wannan saboda kada ka tarar da wasu mutum biyu wanda kasance sunan mahaihinsu ya dace ka aza mutum guda ne ba ɗaya mutum guda ne ba kamar irin wannan abdullahi ibn dinarin da amru ibn dinarin ta ga dukkanin su sunan mahaifin kowane su dinaro kuma lokaci guda sun kai kusan malumman su guda kuma kusan lokaci guda suka cika to ba yan uwa ba ne to shi na ce za ka banin haɗabi za ka wannan banin haɗabi ko? banin haɗabi ina jin yahi bane za ka wannan banin haɗabi watan su ne banul haddabi dawa dawa ne zaid ibn haddabi umar ibn haddabi ya fara da mutum biyu wanda kasance yan uwa ne sahabbai wa fi aliyin sai kuma ga wanda kasance yan uwa ne su kuma su uku yace wa fi aliyin wa aqilin ja'farin haka nan kuma <coughs> daga cikin yan uwa hmm? daidai na wa fi aliyin wa aqilin ja'farin ko wa fi aliyin daga aliyu wa ukailin da uqaili ja'farun haka nan watan ja'farun ja'farun ya tabbata fi aliyin daga aliyu wa ukailin da ukailu sai a ce aliyu na abi dalibin uqailu na abi dalibin ja'farun na abi dalibin Abadu sahalun ahu usmanu abadu abadu abadunu abadunu hunayfin sahalunu hunayhim sahalunu hunayfin ahu dan uwa ne usmanu usmanu shi ma ibn hunayfin watan yan uwa uku uku kenan kaza haka nan sa'idu watan ko shi kuma can sa'idu na usmana wannan tabi aiki ne wannan sahabbai ne muka kare kaza haka nan Sa'idu akwai Sa'idu watan ibnu usmana akwai umarun akwai amr akwai amrun usmana sannan akwai abanun usmana su kuma annan ɗayan usmanu ne banu uyanata sannan su kuma can ɗayan uyanatu humusu sufyanu sufyanu uyanata ajaluhu shine mahi girman su wa adamu nu uyanata wa imranu nu uyanata kaza haka nan ibrahimu ibn uyana ma a tare da muhammadu nu uyanata ya kawo guda biyar su kuma da kasance dukkanin su yan uwa ne dukkanin su yan uwa ne yace wa hamsatun ga guda biyar nan ma haddasu wanda kasance su kun su karantar ba an ce su banu uyana su goma suke biyar su ne wata muhaddisuna biyar ba muhaddisuna bane daga su sai malu su haka guda biyu akwai ahmadu ibn uyaina sai mi sai ce ka ahmadin sannan ma banu sirina sannan banu sirina hum muhammadu sirina wa su sirina wa yaham sirina yace hun sanadun sun zo cikin inadi guda watan abinda inadi yake watan Muhammadu sirina an ahihi yahya ibn sirina an ahihi anas ibn sirina wato muhammadu ibn sirina ya yi riwaya an ahihi daga dan uwane yahya ibn sirina shi kuma yahya ibn sirina <coughs> ya yi riwaya an anas ibn sirina daga anas ibn sirina shi kuma ta anas ibn sirina ya yi riwaya an anas ibn malik radiyallahu anhu don haka ce hawa sanadun wa ma'abadun sannan shi kuma ta akwai ma'abadun wa hafsatun akwai ma'abadun sirina akwai hafsatu bintu sirina akwai karimatu bintu sirina dukkanin wa'annan dai muhaddisuna na yace to lan tarwi minhum amratun wa saudatun amratun sirina wa saudatu bintu sirina lam tarwi wa'annan wa ba minhum daga cikin ɗiyan sirina watan sirina Allah albarkaje shi da ɗiya masu yawa an ce ɗiya 20 gare shi bawan Anas ne sami wa fi banil harisi ma'a muqarrini muhajiruna sam'at muhajiruna sab'atun fu amini wa fi banil harisi akwai banil harisi su kuma ta yan uwa ne su kuma su bakwai suke ma tare da muqarrinin akwai banu muqarrinin muhajiruna in ka tara su dukkanin su sun yi hijira sab'atun <coughs> su bakwai suke wa am'ini ka kyautatar da ka wannan shi na magana da hakimin da wannan hakimin ne saburi hakimin ne saburi ya ce akwai ban mamaki akwai riwa mai ban mamaki ita ce akwai yan uwa su bakwai ɗiyan harisu a ɗiyan wannan a muhajirun sab'atun banu muƙare ne to shi na ce akwai banul harisi tare da su banul harisi ya ce sun hi banu mukarinin shaharta lokacin jahiliya haka da lokacin musulunci sai hakimu ne sabuwar ya rabkata daga ya daga gare su ya ce akwai banul harisi ɗayan wannan harisu sun yo hijira su bakwai da makka zuwa madina su kaɗai ne aka samu yan uwa bakwai sai suka ce ba haka nan na ba akwai banu mukarinin a'a haka nan ne suka ce akwai banu muqari ne su ma ayan kadiba su ko su bakwai suke sun yi hijira da makka zuwa madina to shi na ce fi banal haris ma muqarinin muhajirin sab'atun su ne wata ma sun ka hijira su bakwai ko am ina wata da dibinka ka dan shi banu ne ya kawo bai kawo banu haris ba sai an ce to ai akwai banu harisi sun yi su shaharta lokacin jahiliya sun yi su shaharta lokacin musulunci alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam